This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 22, 25 da kuma 16. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a a hausa voa dotcom ko kuma sashin hausa.com masu saurare assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar biyar ga watan janairun shekarar 2016 mahmud lalo ne daga birnin washington dc tare da sarfila hashin gumel muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon najeriya nijar kabaru da chadi wato karfe goma kenan na safe a nan yankin gabashin amurka ga kanin labaran duniya kasar kuwait ta shiga sahun sauran kasashen da ke kawance da saudiya wajen daukar matakan diflomasiya kan kasar iran an saka dokar hana fita daga magariba zuwa asuba a birnin adan da ke gabar teku na kasar yemen ministan da ke kula da bin dokar a jihar punjab yau litinin ya ce kimanin 'yan pakistan 100 ne suka bar kasar domin shiga kungiyar isis a syria da iraki To yayin da shugabar hukumar bada lamuni ta IMF Christine Lagarde ke fara ziyara a Najeriya, masana sun fara muhawara kan irin guzurin da shugabar ke tafi da shi. Ka diba canafa duk abubuwan da ake zowa nan kasar zaka diba zaka ta hatta wannan maballi na taguwa zaka ka ganshi daga cana ne, amma cana kwanan nan sai da ta rage karhin kuɗinsu. To sai dai a ɗaya ɓangaren wasu na ganin ba haka lamarin yake ba. ni a gani na wannan shawaran bata dace ba idan muka ce za mu ci gaba da karya da darajar namu ita naira eh, kayayyakin mu da muke amfani da su za su yi tsada zai shahi abubuwa da yawa za mu leƙa jamhuriyar Nijar mu ji irin wainar da ake toyawa yayin da zaben ƙasar ke karatowa sannan muna tafe da shirin noma tushen arziki wanda Halima jumar za ta gabatar amma bar mu fara da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kasar Kuwait ta shiga sahun sauran kasashen da ke kawance da Saudiya wajen ɗaukar matakan diflomasiya kan ƙasar Iran. Bayan da masu zanga-zanga suka afka ofishin jakadancin Saudiya a Tehran bayan da suka fusata da hukuncin da Saudi ta ɗauka na kashe babban malamin nan na Shi'a. Kamfanin dillancin labarai na gwamnatin Kuwait Kuna ya ce Kuwait ta kiranyo jakadanta daga Tehran kuma ta bayyana aniyar goyon baya ga dukkan matakan da Saudi ta ɗauka domin ƙarfafa tsaronta biyo bayan hukuncin da Saudi da Bahrain da Sudan suka ɗauka na yanke hulɗa da ƙasar Iran ita kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta sassauta mu'amalarta da Iran. baki ɗaya dai ƙasashen hudu mambobi ne na ƙungiyar larabawa waɗanda za su gudanar da wani taro na musamman ranar lahadi idan allah ya kai mu inda za su tattauna kan batun saudi da iran shugaban iran hassan ruhani ya ci gaba da sukar hukuncin saudiya ta yanke na kashe malamin ya ce saudi ba za ta iya rufa-rufa ba wajen kashe sheikh al-namir ranar biyu ga watan wannan ne dai gwamnatin saudi ta fitar da sanarwar kashe babban malamin da wasu mutane 46 waɗanda aka samu da laifuffukan da suka shafi ta'addanci shi dai namir ya kasance yana yawan sukar masarautar saudiya ne shugaba barack obama na amurka ya gabatar da wasu dokoki ko kuma umarnin shugaba waɗanda ya ce za su taimaka wajen daƙile tarzomar da suke da alaƙa da bindiga ko kuma mallakar bindigar amma kuma ba za su tawaye haƙƙin wato amurkawa na mallakar makamai bisa ka'idar doka ba shugaban ya ɗauki wannan mataki ne kamar yadda kwaskwarima na biyu da aka yi wa tsarin mulkin amurka ya tanada wasu daga cikin matakan da fadar shugaban amurka ta white house ta gabatar a jiya litinin sun hada hadda faɗaɗa bincike da kaddamar da dokokin mallakar makamai da suka dace da kuma ƙara ƙaimin yadda ake jinyar masu gushewar hankali bayan wata ganawa da da manyan jami'an tsaro shugaba obama ya ce yana da niyyar yi wa amurka bayanin shirye-shiryen nasa ko kuma dabaru da zai kaddamar da tsauraran ka'idojin mallakar makamai a yau talata ake sa ran shugaban zai kara yin bayani kan matakin nasa na rage tarzomar da suke da alaka da bindiga ko kuma mallakar bindigar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an saka dokar hana fita daga magariba zuwa asuba a birnin adan da ke gabar teku na kasar yemen bayan fada tsakanin sojojin gwamnati da mayakan sa kai masu adawa da gwamnati inda aka kashe akalla mutane 22 jami'ai dai sun ce dokar hana fitar daga magariba zuwa asuba an dai sa ta ne har sai illa masha allah kuma wannan wata hanya ce da za a hana mayakan sa kai walwala yan bindigar dai sun buɗe sojojin gwamnati wuta wanda suka isa birnin adin da niyyar kare tashoshin da ke gabar tekun faɗan da ya yi sanadiyar kashe mutane 22 daga bangarorin biyu kafin sojoji su samu nasarar karɓe ikon gabar tekun ana kyautar da tsammanin 'yan bindigar daina daga cikin mayakan da suka goyi bayan gwamnati a lokacin da ake yaƙi da 'yan tawayen huthi amma sun buƙaci a ba basu cin gashin kansu a kudancin ƙasar haka kuma a jiya litinin birnin adam wani ɗan bindiga ya harbe wani mai sassaucin ra'ayi ɗan sufi mai suna shek ali othman a yau talata ne ministan tsaro na india ya ce an kashe wasu 'yan bindiga shida bayan da suka kai hari wani sansanin sojin sama da ke arewacin kasar ya kuma ce ana ci gaba da daukar matakan tsaro a sansanin a ranar asabar ne 'yan bindigar da suka kai hari sansanin sojin da ke garin patankot da ke kusa da iyakar pakistan suka buɗe wuta har suka kashe jami'an tsaro bakwai jami'an india sun ce za su ci gaba da bincike domin tabbatar da ganin babu ragowar 'yan bindigar cikin sansanin Firayim Ministan Pakistan Nawaz Sharif ya yi magana da takwaransa na India Narendra Modi inda ya tabbatar masa da cewa Pakistan na aiki kan bayanan da ta samu daga India don gudanar da bincike kan harin. Sharif ya ce a duk lokacin da aka yi wani kokari na kawo zaman lafiya 'yan ta'adda akan yi kokarin ganin sun ruguza shi. Shugabannin biyu dai sun amince da haɗa kai wajen tunkarar wannan lamari. Ministan da ke kula da bin doka a jihar Punjab a ranar Sanullah yau litinin ya ce kimanin 'yan pakistan 100 ne suka bar kasar domin shiga kungiyar isis a syria da iraki haka kuma ministan ya ce 'yan pakistan 42 suna daga cikin waɗanda aka kama a kwanan nan domin suna ƙoƙarin kafa ƙungiyoyin isis ya ce an gano makamai da wasu abubuwa a asmaman da aka kai biranen jihar punjab guda hudu a ƙarshen mako Mr. Sanullah ya ce binciken da suka gudanar ya nuna cewa waɗanda suka fice daga ƙasar domin shiga cikin ƙungiyar ISIS ba su wuce ɗari ba wannan ne karan farko da wani babban minista ya ba da bayanin adadin 'yan pakistan da suka fice daga ƙasar domin shiga ƙungiyar isis a baya jami'an pakistan sun sha musunta kasancewar 'yan ƙungiyar isis a ƙasar to amma masu nazarin harkokin ƙasar sun ce kama wasu da aka yi a kwanan nan da su mame da aka kai da kuma bayanan sirri da aka samu sun nuna cewa kila akwai yiwuwar ƙungiyar isis tana samun gindin zama a ƙasar To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ta inda shugabar hukumar bada lamani ta imf christine lagarde ke fara ziyara a nahiyar afirka inda ta fara yada zango a najeriya masana sun fara muhawara kan irin guzurin da shugabar ke tafa da shi daga lagos wakilin murya amurka babangida jibril ya haɗa mana wannan rahoto da za ku ji a lokacin wannan ziyara da shugaban hukumar ta imf mrs christine lagarde ke yi a tarayyar najeriya na kwanaki hudu za ta gana da masana tattalin arziki da shugaba muhammadu buhari game da hanyoyin farfado da tattalin arzikin tarayyar najeriya tana can baya dai hukumar ta imf ta shawarci gwamnatin najeriya da ta rage darajar kudin naira akan kudin dala abinda kuma wasu masana ke ta baba a kai haka kuma hukumar ta imf ta shawarci gwamnatin muhammadu buhari da ta janye tallafin da take take sanyawa a kan man fetur kuma tuni gwamnatin ta kama hanyar janye tallafin da take sanyawa a farashin man fetur a najeriya abinda kuma yake ci gaba da kawo muhawara tsakanin 'yan najeriya alhaji kasimu kurfi masanin tattalin arziki ne a birnin lagos kuma a hira da ne da shi a can baya ya bayyana goyon bayansa ga shawarwarin da hukumar ta imf ke baiwa gwamnatin najeriya na farfado da tattalin arziki fahimtar wannan shara tana da kyau kuma lokacin gaskiya dole ka faɗi gaskiya menene gaskiya al'amari shine duk wanda bai yin wasu abubuwa a ƙasar shi wanda zai sai da ƙasar waje ya ce kuma yana son ya rike darajar kuɗin shi to zai wahala domin ka ɗauki wani abu ne wanda ake cewa da kamar wuya duk kasashen da suka ci gaba waɗanda suke yi suna diba me suke yi ka diba cana fa duk abubuwan da ake zowa nan ƙasar zaka diba zaka ta hatta wannan maballi na tagwa zaka ganshi daga cana ne amma cana kwanan nan sai da ta rage ƙarfin kuɗin su don me don ta sa abubuwan da take yi su ƙara samun kwarjini ƙasa waje su arha mutane su zo su ƙara sayi to mu ba mu da abubuwan da muke yi kuma kuɗaɗen nan muna samun su sai da farashin mai ne farashin mai kuma ya faɗi to ya za kai ka ce za ka rike naira muddin ka rike naira abubuwa biyu za su faru Kasashen waje ba za su yadda da farashin ka ba so saboda haka ba za su shigo da kuɗin su ba za su kai su wasu ƙasashe maimakon su shigo da dalar su a ba su naira su sa su nan su jujjuya su in suka ga farashin bai masu daidai ba sai su shigo da kuɗaɗen su kaga kuma wannan da ƙarshe zai takaita ayyukan da gwamnati za ta yi nan kasar ɗan kenan kuma idan ba su shigo da kudaden su kudin ƙasar waje zai ƙara karanci so wannan zai ƙara haɓasa eh, wato Eh, a samu tazara mai nisa tsakanin yadda gwamnati ke sai da kudinta da kuma yadda yake a kasuwa kuma wannan shi ne muke gani a yanzu kuma yana ɗaya daga abin da IMF ta ba da shawara cewa a kiyayi wannan domin in aka kiyaye wannan abubuwa za su yi zuwa da sauki. To sai dai kuma a bangaren sa shugaban kungiyar masu canji a tarayyar Najeriya wanda yanzu haka matakan farfado da tattalin arzikin ke ci gaba da yi wa hada hada ko kasuwancin su illa. Alhaji Aminu Gwadabe ya bayyana shakku game da shawarwarin hukumar ta IMF. Ni a gani na wannan shawarar bata dace ba. Dalili kuwa idan ka duba a wannan dangantaka da ake yi komai da ka sani da ake amfani da shi a ƙasar nan kawo shi ake yi daga wasu ƙasashe na waje to wata idan muka ce za mu ci gaba da karya da darajar namu ita naira wata a yaushe mu dai ne mu da muke amfani da su za su yi tsada zai shahi abubuwa da yawa na game da farashi na masarufi da ke faruwa na biyu sai mu duba yawancin abubuwan nan da ake kawowa ana maganan mai ita cbn ta yi na ɗaya babban abin da yake damuwa ita ni a gani na hukuman imf shine cewa tallafi da aka jaye an je tallafi ma wasu kayayyakin da ake kawo wasu kayayyaki ne shinkafa siminti tomato toothpick ga sunan dai gasunan. yanzu dai 'yan najeriya sun zara ido da kuma kasa kunne domin jin sakamakon wannan ziyara da shugaban hukumar ta ta kawo najeriya hukumar kuma da wasu ke kirari da cewa taurariya ce mai wutsiya ganin ta ba alheri ba babangiji firin murai amurka daga lagos kamar da la'agai da baban gida jibril daga birnin ikon najeriya nan gaba a cikin shirin za mu sake komawa najeriya amma yanzu bari mu leƙa makwabciyarta wato jamhuriyar Nijar inda a karon farko aka samu 'yan takarar shugaban kasa har goma sha shida a zaben da za a gudanar a wata mai zuwa shin ko mai haifar da hakan sannan yaya 'yan ƙasar ke kallon lamarin ga wakilin murya amurka suleiman muni burma da ƙarin bayani daga yamai wannan shine karon farko da ake samun 'yan takara masu tarin yawa da ke neman shiga fafatawar da za a yi a ranar 21 ga watan fabrairun gobe a nijar da tuni dai jama'a suka fara tofa albarkacin baki akan wannan batu da ake dangantawa da wayewar 'yan ƙasa bayan shekaru 25 na demokradiyya son allah dambaji wani dan gwagwarmaya ne a ƙarƙashin ƙungiyar kadet yau in ka ɗauki ɗan nijar na can ma cikin daji ya fara gane menene turken demokradiyya menene eh, eh, gimshikin demokradiyya ka zaɓi wanda ka yarda da shi wanda ka tabbata zai yin aiki da adalci da ƙasaka in yau ma ka zamanto ka cika abin da doka ta ce in ma ƙauye kake ka san shugaban kasa ka tai kandidat din kana eksa to wannan ya kwatanta da yan Niger sun fa'inta da menene demokradiya masu fashin bakin siyasa na yi wa wannan al'amari fassara da shigar matasa ga dangadan cikin harkokin siyasar kasar ta Niger wanda a cewar Masaudu Ibrahim sakamako ne na rarrabuwar kawunan da wasu manyan jam'iyyun siyasa suka fuskanta a shekarun baya-bayan nan. Ragalgaza waɗansu jam'iyyun siyasa da an yi ya kasance kenan an samu waɗansu jam'iyyu da suka ɓullo. Wayansu ba su taɓa yin takara ba ma sai wannan gamin. Wayansu kuma da ke sabbi ne suka girku kuma suka shiga takarar shugaban ƙasa. Yana da kyau a ce an samu 'yan takara da yawa don saboda kada kwarorin mutanen da aka saba ganin shekara da shekaru tun a fara demokrasiya a ce kullum ta Allah su kaɗai ne za su yi mulkin ƙasar nan to lokaci ne wanda yake furucin a samu sauyi a al'amuran siyasar ƙasar nan ta matasa su bullo ko watakila za a samu ci gaba mai dorewa. Sai dai a wannan karan babu 'yar takara mace ko ɗaya daga cikin 'yan takara goma sha shida da ke hangen shugabancin ƙasar Nijar. Saboda haka na tuntuɓi Madam Kako Hajiya Fatima shugabar ƙawancen ƙungiyoyin mata na Kongafen. Kun san kuɗi da ake sanyawa wajen miliyan 20 ake tambaya na takarar shugaban kasa samun wa'annan kuɗin akwai wuya da a same su hujja ta biyu kuma yau kun ga kasar mutan ta ba mu muna cikin matsala amma abin da muke muna ganin Boko Haram yake sa mata ba su iya shiga daji don su nemi wa'annan kurakurai A ranar tara ga watan nan da muke ciki ne ya kamata kotun tsarin mulkin kasa ta kammala aikin tantance sunayen 'yan takarar da suka cike sharuɗan shiga wannan zaɓe saboda haka Alhaji Salisu Amadu na ƙungiyar Sovolle Nishar ke kira a yi adalci. wanda ya rantse da ƙur'ani ai ka san ba karaman abu ne ba wanda ya zamanto ya san ku Allah ne a gaban shi, Allah ne a bayan shi, Allah ne a daman shi, Allah ne a hukumkin shi. Duk abin da kai ga Allah zaka koma. Kenan mun bar abin ga Allah kuma a hannunsu. Daga cikin 'yan takara goma sha shida da za su gwabza a wannan zaɓe hudu ne ake hasashe ƙarshen za su ƙetare siraɗin zagayen farko sun kuma haɗa da shugaba mai ci isu muhammadu da tsohon shugaban ƙasa muhammad usman da tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasa hamma amadu da ke kulle yanzu haka a gidan yari sai kuma jagoran 'yan adawa sai na umaru ko da yake ba mamaki matasa irin su kasu muktar ko ibrahim yakuba su kai gaci sule mumuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. madalla gaida sule mumuni barma to idan muka sake komawa najeriya kuma a jihar taraba da ke arewa maso gabashin kasar wata matsala da ke barazana ga masu ababen hawa da ma waɗanda ke tafiya a gefen hanya ita ce yadda ake zargin masu a caɓa ko kuma keke fif da shan kwayoyi masu ƙara kuzari da kuma jikon maganin gargajiya kafin su fara aiki wanda hakan ake ganin zai iya haifar da haɗura wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz ya mana dubi kan wannan lamari yayin da ake fafutukar yaƙi da matsalar fatauci da kuma shan miyagun kwayoyi yanzu haka kuma wata sabuwa ce ta kunno na amfani da itatuwan gargajiya da jiko da kuma wasu kwayoyi da 'yan acaba ko kuma 'yan kabu-kabu da kuma wasu direbobi ke yi don samun kuzarin aiki su dai waɗannan masu ababen hawan kan taru wallau a bakin kasuwa ko kuma tashar mota rike da ire gora yayin da wasu ma kan hada jikon maganin gargajiya da nufin samun kuzarin bello zafa da baba numan da kuma dahiru direba sun ce goran jikon na ya musu amfani ranka da kawai abun ne muna samun mu don karfin aiki mu samu mu ji daɗi mu yi aiki yadda ba za mu ji gajiya ko kasala a jikinmu ba to kamar me da menene ne a cikin wannan gora eto eh a goran muna hada kaman su exol su abunna wanda dai zai ba mu karfi yadda za mu yi aiki ni in na fito in ban sha maganin nan ba in ban sha ba zan ji daɗin jikina ba saboda ko na lafiya na kalau sai na sha ta ne zan ji na warware to haka nake goran jikon nan da ka gani kullum al'ada na ne in ban sha shi ba ni ba na jin daɗi ba don kuma ban da lafiya ba ina da lafiya ma ila kulli halin ni dai sai na sha shi wai shin menene ma illan shan magungunan gargajiya ba bisa ka'ida ba malam baba mamman wani masanin magungunan gargajiya ne a yola illan shan maganin gargajiya ba kai an baka maganin nan baka san a'a na taifon ne a'a na basir ne ka zo ka sha kaga in ka sha na basir ga taifo ake da shi sai je kawo ma wani illa daban amma ya kamata in an baka tabbata wannan maganin da aka baka na taifon ne shi ne kuma ga kayan da za ka yi ka sha a kan lokaci wannan yana kawon illa da yawa a ciki shi ne za ka ga ya je gurbatar ma da ko wani huhunka ko wani hanta ya zo ya yi overdose ka so wannan abubuwan da yake tafiya a ciki ba to wannan lamarin maganin gargajiyar nan in ka tabbatar da wannan maganin ba ka san abin da za ka iya aiwatar da shi ba barin sa shine mafi alheri shi ma da yake karin haske wani likita Suleiman Abubakar ya ko bayyana illan shan magani ba tare da izinin likita ba eh lallai shan magani ba tare da rashin lafiya ba yana da illa wannan shine turawa suke kira self medication ma'ana kowa ya zama likitan kansa mutum ya zo ya ce kawai wani ba ni kaza in sha ko kuma kai a ka na likita ka ba shi magani ya sha ji daɗi sai ce gobe ma zai sake sha to shan magani dai ba tare da wani ciwo ba yana da illa saboda shi magani dama idan ka haɗe shi an tura shi ne ya je yaƙi wani cuta wanda ke damun ka a jiki to sai kuma ka sha maganin babu wannan cutan a jikinka kaga kenan ka sa shi aiki ko kuma ka sa magani ya yi faɗa ba tare da abokin faɗa ba karshen ta kaga zai dawo zai faɗa da kwayoyin halittun jikinka ne to sai dai kuma gani yadda wannan matsalar ke kara yaduwa a cikin al'umma ya sa yanzu haka wasu kungiyoyi tashi domin faɗakar da al'umman uh, sunana abdulkarim salim um, sakatarin positive awareness against drugs abuse initiatives kuma mu a kungiyance muna kokari mu faɗakar da al'umma al'umma kamar su matasa da kuma wanda suke kamar direbobi da masu aiki aikin karfi da sauransu ɗin nan cewa fa ba wai sai ka sha wani abun da zai sa ka maye ba za ka iya kai aikin da kake yi domin yau duk abun da kake ɗaukawa na maye yana da nashi illan gobe kuma illan idan ya zo bai da kyau kamar yadda alkaluma ke nunawa yanzu haka matsalar shan miyagun kwayoyi ba wai kar ga maza ya kaɗai ya tsaya ba a hadda matan aure wanda hakan ke illa ga zamantakewar ma'aurata ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola

Jama'a masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka tare da watan alheri a cikin wannan sabuwar shekara ta 2016. Idan kuna biye da mu a makon jiya shugaban kungiyar manoman ranar jihar Bauchi Alhaji Anas Umar Yola ya kwaso bayani akan irin matsalolin da dumamar yanayi ke haihuwa a harkar noman damana da na rani lokaci ya ƙure mana. A yau ga Alhaji Anas Umar Yola zai ci gaba da bayanin da ya hwaro a makon da ya gabata. Yanzu kamar in ka ɗauki damban, bowon nasu wani wurin akwai wurare da yawa wanda aka tuni bohol ma ba a samu ruwa saboda nisan da ruwan yayi a gasa. Wani wurin kuma in an samu bowon din sai an sami shi kamar eh, five biyar zuwa shida zuwa bakwai. Wannan irin abubuwa din da muke samu yana daga cikin yanayi na ɗumaman yanayi musamman mu wannan yanki da na gaya miki bauchi ta tsakiya muna da shi kuma a ta arewa abun da ya shafi da eh, su eh, kata eh, azare da jama'ari da etes gadau duk muna da irin wayannan matsalolin don haka muna kiraye-kiraye ga gwamnatoci suna ji da su yi maza ko kuma su yi taimaka ya zama cewa akwai wani abu da suka yi na hobasa kamar da suke kirarin ciyar da kasa abinci ko kuma rike kasa da mu da kanmu mutanen cikin kasa to wannan shi zai kama na ci gaba insha Allah wannan eh, ya tuna min ma wani magana da na yi eh, kwanakin baya da 'yan jaridu kan abubuwa da ya shafi tallafi da aka same su a baya wanda ba su yi amfani ba shine eh, ba a baya kamar senato na nan bauchi ta tsakiya wanda ya sauka senato abdul lingi ya yi wasu tallafi da ya musu a can wannan area nashi na tonon bohol to amma bohol din da aka je aka tona musu a misau bohol ne wanda za a sami shi fayar bakwai ko takwas kafin a samu ruwa sai zama na cewa kwamitin da aka nada kwamiti ne na 'yan siyasa ba nemi manoma daga ciki an hada da su domin su suka san menene yake musu zafi ina ne suke son taimako ba in suka je za toni boholin aka sa faya biyu ko an samu ruwa ko bai samu ruwa ba in manoman sun ce fayif kaza ya kamata a samu su don a samu wannan ruwan din su kwamitin sai su ce su haka aka ce musu don kuma haka za su yi kin ga kenan an sa faya biyu mai lambu da ya fara aikin noma lokacin da amfanin yake buƙatar ruwa lokacin ruwan sai kafe in ya kafe kuma shi kin ga tonon bowl din an kashe kuɗi a banza bai amfani ba sannan shi amfanin da ya sa zai shayar da shi ruwa ya zo ya kai lokacin da yake bukatar ruwa shi ma ya zama asara kin ga duka biyu kenan ya zama asara baya bai zama ya yi amfani ba wannan irin abubuwa din da muke samu yana daga cikin lumaman yanayi yawwa to alhaji anas ya kake ganin makomar noma a arewacin najeriya to makomar noma a arewacin najeriya musamman mu nan arewa maso gabas na najeriya shine abubuwa da suka gabata da yawa wanda na farfada in ba an same su ba to gaskiya harkar noma ba ta da wata makoma mai kyau ba ta da wani makoma mai kyau a nan arewacin najeriya amma in an samu wannan canje-canjen da mu da muka san aikin muke yin ta muke ba da shawari in an yi amfani da shawarwarinmu wasu daga ciki to wannan za samu canji mai kyau wanda ni na gaya miki abun da ya shafi duk abun da na kidaya miki muna noma wannan muna magwabtaka da nan Bauchi a kasan Plateau. Duk abun da zaka noma a kasar Plateau zaka iya noma shi a kasar Bauchi yana yi. Kenan kin ga in akwai tallafi na musamman daga gwamnati ko masu hannu da shuni ko kamfanoni da suke kasashen duniya na su tallafa wa manoma a inganta aikin noma a arewacin Najeriya. To ina mai tabbatar muke mu manoman da muke nan jihar Bauchi. A jihar Bauchi kawai zan bugi girji in ce za mu iya samar da abun da zai iya rike arewa maso gabas ba ma jihar Bauchi kawai ba. don haka amma in ba samu wannan canje-canjen ba ina gaya miki a bauchi lokal goma ma ba mu isa mu rike ta ba bare jihar bauchi wannan shine gaskiyar magana bare kuma arewacin najeriya gaba daya shugabannin mu kansu yaudare mu attajiran mu kansu yaudare mu kar mu yaudari kanmu mu tsaya mu gaya wa juna gaskiya kada mu sa son zuciya mu ta shiga rediyo muna aikin iyayen gida wanda ba shi ne zai kai mu ga gaci ba in na yi surutu na yabi mutum akan ƙarya in an bani wani abu ne to wani abun zai kare kuma zai shafi yayana zai shafi jikokina zai shafi ƙasa gaba daya don haka gara na tsaya na gaya musu gaskiya in sun yi zai shafi yayana zai shafi jikokina zai shafi ƙasa gaba daya kuma na yi ibada domin na faɗi gaskiya abin da Allah yake so kenan wannan shine gaskiyar magana idan Allah ya kai mu rana ya ta yau za ku ji ƙarashin tattaunawar mu da Alhaji Anas Umar Yola shugaban kungiyar manoman ranin jihar Bauchi har ma za ku ji kiraye-kirayen da ya ma shugabannin ƙananan hukumomi da na jihohi da ma na tarayya a kan kula da bunƙasa aikin noma. Yanzu a madadin shi da wadda ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Sai mun sake haɗuwa da ku nan gaba kaɗan cikin shirin yau da gobe shirin matasa. wanda yau kusan baki ɗaya akan ilimin mata ne da kuma ci gaban ƙasa ta huskar matasa. Kar ku bari a baku labari, sai mun gamu a dandalin yau da gobe shirin matasa. yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. za mu fara da sakon mustapha dawal bakar daula da alin kano daura ne inda suka ce hakika al'ummar mu najeriya mun ga canji ƙarƙashin wannan sabuwar gwamnati wanda ba sai an bayyana ba wannan shi ke nuni da cewa talaka mun fara ganin ribar ƙuri'anmu fatanmu a nan allah ya sa alheri cikin wannan sabuwar shekara ta 2016 sai kwacce ta fito daga aliyu usman takalafiya birnin kebbi kace allah ya sa ganawar da shugaban najeriya muhammadu buhari zai yi da shugabar hukumar bada lamuni ta duniya christiana legard ta zamo alheri ga najeriya da 'yan najeriya shi ma abdulmalik mai biredi tashar bagu gusau cewa yi allah ya sa ganawar da shugaban asusun bada lamuni ta duniya wato imf christian legard za ta yi da shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ya yi tasiri wajen samun hanyoyin rage raɗaɗin tattalin arziki da ya fuskanci ƙasarmu najeriya madalla ga sarfilu ya dawo da labarai a takaice. To Mahmud kasar Kuwait ta shiga sahun sauran kasashen da ke kawance da Saudiya wajen ɗaukar matakan diflomasiya kan kasar Iran bayan da masu zanga-zanga suka afka ofishin jakadancin Saudiya a Tehran bayan da suka fusata kan hukuncin da Saudi ta ɗauka na kashe babban malamin nan na Shi'a. shugaba barack obama na amurka ya gabatar da wasu dokoki ko umarni ga shugaba da ya ce za su taimaka wajen daƙile tarzomar da suke da alaƙa da bindigogi ko kuma mallakar bindiga amma kuma ba za su tauye 'yancin amerikawa ta mallakar makamai ba bisa ka'ida ba shugaban ya ɗauki wani mataki ne kamar yadda kwaskwarima na biyu da aka yi wa tsarin mulkin amurka ya tanada an saka dokar hana fita daga magariba zuwa asuba a birnin aden da ke gabar teku na kasar yemen bayan fada tsakanin sojojin gwamnati da mayakan sa kai masu adawa da gwamnati inda aka kashe akalla mutane 22 jami'ai dai sun ce dokar hana fitar daga magariba zuwa asuba an dai sa ta ne har sai illa ma sha Allah kuma wannan wata hanya ce da za a hana mayakan sa kai walwala a yau talata ne ministan tsaro na indiya ya ce an kashe wasu 'yan bindiga shida bayan da suka kai hari wani sansanin soji sama da ke arewacin indiya masaro duka-duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci amma kada ku yi nisa domin ga halima da jamila da shirin yau da gobe yanzu a madadin sarfilu hashim gumal da ta gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta bada umarni sai kuma injiniyan mu mr cornelius mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc